kai tsaye daga filin jirgin saman sarki musulmi abubakar na uku shugaban kasa muhammadu buhari ya zarce ne ya zuwa gidan marigayi tsohon shugaban kasa shehu shagari da ke birnin sokoto shugaba buhari ya shiga zuwa cikin gidan ba tare da 'yan jarida ba inda ya gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayin kana ya fito a harabar gidan inda aka yi tanadin wajen zama domin ta'aziyya to sai dai anan kam shugaba buhari bai ce uffan ba ga dimbin jama'ar da suka tattaru ciki kuwa har da sarakunan gargajiya to amma kuma ya gabatar da takardar jaje da ta'aziyya a hukumance ga gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal wanda shi kuma ya miƙe ya karanta sakon na shugaban ƙasa. The very sad news of the passing away of Alessio Usman Ali Shagari, former president of the Federal Republic of Nigeria. ya ce rasuwar tsohon shugaban najeriya alhaji shehu shagari babban abin bakin ciki ne hakika wannan babban rashi ne ga dukkanin najeriya ba tare da la'akari da kowane irin bambanci ba marigayi alhaji shehu shagari muhimmin al'amari ne ga kasan nan kasancewarsa shine mahaɗi na karshe da ya haɗa mu da gwamnatin bayan yancin kai ta sa abubakar tafawa balewa a matsayinsa na zababben shugaban ƙasa na farko a najeriya Yana mika sakon ta'aziyya ga iyalai da gwamnati da kuma jama'ar jihar sokoto akan wannan babban rashin gwamnatin tarayya za ta samar da wata kafa ta tunawa da marigayi tsohon shugaban kasar muhammadu buhari bayan gabatar da wannan ne a gajarce shugaban kasa ya mike inda ya koma zuwa filin jirgi kana ya tashi zuwa abuja hakan da ya biyo ne bayan korafe-korafe da cece kuce da ya karaɗe kafofin sadarwa na intanet na rashin halartar shugaba buhari a jana'izar marigayin ajiya to amma kuma wasu na ganin ziyarar ta yau ta wadatar bashir gidado shine kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar sokoto wannan ce ku ce kila ya ta'allaka daga abubuwan da suka faru inda aka fito wasu muhimman mutane da yawa a wannan jiha tamu mai albarka allah ya anshi rayuwarsu kuma ba a gaya ta ko ya taho ba yadda sauran duk shugabanni suke yi idan irin wannan abu ya faru ko na jin daɗi ko na akasin haka sukan zo shi sai ba a samu a yi haka ba wannan lokaci shi ma jiya an yi tunanin a gane shi kuma allah bai sa ya zo ba to yanzu gashi allah ya kawo shi saboda haka tunda Allah ya kawo shi yanzu ya zo ya wannan ta'aziyya sai a yi mishi yabawa akan zuwan da ya yi duk da yake wasu suna ganin kila saboda wannan cece kucin da aka yi tsakanin jiya da shekaran jiya kila shi ya kuma ya allaka wannan zuwan nashi amma dai tunda dai ya zo sai a bar magana akan ya zo a tarihance dai Muhammadu Buhari ne ya kasance shugaban mulkin soja kwana daya bayan juyin mulki a shekara ta da da tara uku inda aka hambarar da gwamnatin ta shehu shagari bisa zargin ayyukan cin hanci da rashawa kana kuma aka tsare shi a a kurkuku har na tsawon watanni ashirin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria